حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عائد كينا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا ونمتني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فوقفته ناقته سيتا وستكادش تتاكش وهو محرم منا من يجي وما رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقفلوه وانكش بماء دروا وسدر دمقريا وكفنوه كما كل مسألة كفني في سببيه a wannan hiraman nasu guda biyu wala tu tumissuhu bitsibin kar ku shafa masa turare wala tukhammiru ra'sahu kar ku rufe masa kai fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati za ta mishi ranar al-qiyama wato mulabbidan mulabbidan a wata ruwa ya motsa mulabbiyan an gane mulabbiyan yana mai tarbiya yana mai cewa labbaika Allahumma labbaika mulabbidan yana alhaji yana maniyaci ملبيا ديك ذاك يفسر إذا وثنين قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال سنة شيء قال أخبرنا عوف عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس أبو العالية الرياحي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ياتي من غداة جمع أسافير وتسافير مزدلفة هلما wato safiyar muzdalifa shine ranar sallah kenan yace ulqut li istintumin tsakon kwani falaqattu lahu hasayatin sai na tsinto masa tsakon kwani hunna hasal khazfi dukkanin su basu fi tsakon kwani na harbi da wato na harbi da danko ba falamma wada'ahunna fi da ya sanya su a hannun su ce. na'am eh haka ne bi amsali haula da ire-iren waɗannan ne wa iyyakum da ni da ku da zamu amfani ko kuma yace wal wa iyyakum wal gulu na hane ku da ketare iyaka fi dini addini domin wani sai da ko bulu wara nuna masa fa inna ma halaka man kana qablakum kadai abin da ya halaka da waɗanda suka zo tun kafin ku wato bilgulu shine ketare iyaka fi dini addini wannan hadisi sahihi ne na'am قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثه شيء من عن منصور عن ابن سيرين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لله النبي صلى الله عليه وسلم سافر يأتي فيها من المدينة لقى مدينة لا يخاف إلا الله وان ديك جس روسي الله فصلى ركعتين sai dinga sallar raka'a daya raka'a biyu raka'a ne raka'a raka'a biyu hatta raja a har ya dawo bai sai wato bai cika sallah ba bai yi ta hudu ba kenan bai hudu mai ita bibi haka dinga قال لسان حديث صحيح قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان هشام قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار ون الآية تسوق أن يسلم بينا أبوي بمكة مكة ولا ولا تجهر ولا تجهر بصلاتك كرك بين الدا وتسلرك ولا تخافت بها kar ka koye ta kuma bada cewa kan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan sallah bi ashabihi idan yana sallah da sabon sa rafa'a sauti wasi a sautin sa bil qur'an da karatun qur'ani falamma sami'a zalika al mushrikun yayin da mushrikai suka dinga jiyo karatun nasa sabbul qur'ana sai suka dinga zagin qur'ani wa sabu man anzalahu suka dinga zagin wanda ya saukar da shi wa man ja'a bi da wanda ya zo da shi kan bada cewa qala Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce li nabi ga manzansa wala tajhar bi salatik ka daina bayyana da sallarka ai bi qira'atika ai da karatunka shine as-salatu anan bi ma'anar qira'a bai sama'al mushrikuna sai wato mushrikai su ji wato ko ka ce na mushrikai ma su ji bai subul qur'ana su dinga zajin qur'ani wala tukhafit biha kuma kaka boye ta wato ga waɗanda suke mamu a bayanka an ashabika ga barin mamu ɗinka fala tusmi'ahum ta yadda baka iya da su alqur'ani qur'ani hatta ya huzuhu anka wato balantana suke ɗaukarsa daga wajenka wabtadi ka nemi wani tafarki bayan zalika tsakanin bayanarwar da koyewar sabila tafarki wanda kake ganin matsakaici ne madaidaici na'am قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال سنة شيء قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق النبي صلى الله عليه وسلم يا فتي وادي wani kwari ne faƙari sun ce ayi wadin haza wani kwari ne ƙari suka ce haza wadin azraq wannan shi ne kwarin azraq faƙari ce ka ani an zuri ila musa alaihissalam hmm. yanzu ɗin nan da nake nan wallahi kamar ina hango ɗan uwana musa alaihissalam wa huwa habitun min yana gangarwa da kan wata ƙofa da take tsakankanin dutse wala wujuarun yana da yawan kai kuka ila Allah zuwa ga Allah azza wajen an ce ju'ar جؤار جؤار فعال دعاء بكاء صراخ انغاليكو نعم. عواء موا على هذا الفعال نعم خوار ديك ديكاشا وله جوار الى الله الى ديون كي قارا وجه الله سبحانه وتعالى بالتلبية دين تلبية تقوى سودي حتى اتى على ثنيتي هارشا har sai da ya zo wajen wata kafa ta dutsen harsha hmm. faƙala zai ce ayu saniyatin hazihi wato wannan wace dutse ne wato an ce wato a saniya shine a tsarika jabalai ne. hanya tsakanin dole wasu biyu ko a fassara shi da dutsen ko kuma da hanya take kan dutse duwai na ba a su ba yanzu kalu suka ce saniyatu harsha wani ita ce hanyar harsha ɓalin ce dutsen harsha zai ce ka an yi an zuri ila yunus hmm. kaga ya nuna cewa نبي موسى عليه السلام له جوار إلى الله بالتلبية يعني يرفع صوته بالتلبية وأنا كذا سنة النبات يتقن بريا تلبية yace kamar wallahi ina hango dan kwana Yunus ibn Matta sa'ibu hutin kira hmm. ala naqatin yana kan wani taguwa hamra aje duk sun sun yi aikin hajji ja ja'adatin wato mai yawan gashi hmm. alayhi jubba a cikinsu akwai alkabba min sufin wato tasu hmm. an ga ta alawayyo hmm. khitamu na katihi wato linzamin ta sa hulba wato hulba kamar za ka iya cewa na wannan bishiyar kaba ne ƙalu hmm. shi mai ce ya'ani lifan kaji lif shi ne hulba an ce a lif kaba gina a gaji ce an kirta masad a gane hablu min masad wa huwa lif lif an gane hulba isa wato kaga zai zama shi linzamin na ƙaddasa sa khulba na lifni na kabani ne wahuwa ilalbi shi ma nan yana da talbiya kaga duk suna daga su da talbiya hadisi ne sa'i قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسنا شيء من قال أخبرنا أصحابنا منهم شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم wato kaga da ka haddace musu ba wuya domin an jirauta maka bisai da sanadai za a ci cewa ibn abbas haga in ka tashi hadda za ka samu soki eh da cewa mun ga abu kashu a mu sai gaban mai fashi yawan yi ne ai eh, yawan yi ne yau da gobe kuma a kokari a dinga mai da lamarin zuwa ga Allah kuma a yi da gaske a nuna Allah da gaske ake so ake a yi Allah ake yi da abu ba kawai na rage dare ba yau kai na ga daren zai tsaye bara mu je mu rage shi a wajen karatun can <laughs> wannan wannan ba ka iya fahimtar komai ba gaskiya قال سمع عبد الله قال حدثني أبي قال لسان شيء قال أخبرنا أصحابنا منهم شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر ba da na tuhu annabi sallam ya yi wa taguwoyinsa ko taguwarsa alama ya sa musu alama an gane ko minal janibin aimani daga ɓangaren damanta summa salatar dama an hasi fitar da jini a jikinta put dama kamar lalas an sa za ka taya jikin an gane daga wannan kwiɓinta na dama ko wannan ya halatta an gane wacce da an ganta za a san wannan hadaya ce waƙalla da habin alaini sai ta ya mata haɗe guda biyu wato ana so ta abinan ta hadaya ya mata alama abinda yake sawa daga cikin kimomi da an ganta wato laraba a wancan lokaci inda suka ga ko ba musulmi bane mutum yana girma wani abubuwan da suka shafi aikin hajji ɗaya kenan na biyu da za ce lau altibat lau altibat da za ce ta kasa a yanka ta to duk ire-iren ka mani ya ci ba zai zo ya ci ba don ya ga wannan sufa wato alama a tare da ita ina ba ta an gani yawwa ولا حديث حديث تبت قال سيدنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا نام هشام قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن الصعب ابن الجسامة الأسدي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار يابا النبي صلى الله عليه وسلم كوتر أفر جاكي وحش النداجي وهو محرم النبي صلى الله عليه وسلم يجي فرده sai annabi sallam ya mai masa abin da kwalaci ina mushrimun mu maniyatani kinan wato al-muhrimu la ya'kulu min saydil halali an gane ko aw ma fi da li ajalihi ba zai ci naman farauta na wato wanda shi ba mani ya ci ba ko kuma ma fi da li ajalihi abinda aka kamo dan shi ba zai ci ba wannan kira ya dauka wannan an kamo ne dan annabi sallallahu قال سمع عبد الله قال حدثني ابي قال سمع قال قال اخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق أنت يعني بسلم أكون وانده أسكي قبل أن يذبح بني ينكا على نفسه ونحو ذلك إليه وإن إن تنبوي فجع عليه كل سيدينة ولا حرج لا حرج لا حرج لا حرج وما سئل عن شيء قدم أو أخير يومئذ إلا قال افعل ولا حرج نعم صلى الله عليه وسلم suka ga waɗanda eh idan bakwai an tambaye annabi sallallahu alaihi akan wanda ya gabatar da wani abu daga cikin aikinsa na aikin haji maimakon wannan abin a jirkin tashi abu da shay'in kafin wani abu ya gabatar da wani abu akan wani abu ko kafin wani abu faja alai sai dinga cewa ifa’al wa la’araj aikata babu lafi la’araj la’araj sabata an gani wadda sanar abdullahi kala hadisun ya bi kala sanar shi mun kala akabar na yi zibin abiti ya jin almin kisam albin abbas an narasu da la’isa da kwal allah mazafir lir muhallakina allah ka gafar ta ke rama ga masu wato kwalkwabo ko talliya faƙada rajulun sai wani mutum ce wani mukafsirina da masu sai sai fa faƙada ce allah mazafir lir muhallakina allah ya Allah masu talkwabo Allah ka gafarta musu faƙalar rajul sai wani mutum ya ƙara cewa walil muƙassiri na to ya annabin Allah akwai fa masu saisaye faƙalar fi salisa ce awin rabi'a walil muƙassiri ta Allah ya gafarta masu kwaskwas ko saisaye ثالثا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثناه شيب عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم afada min arafat annabi sallam ya to daga arfa wariduhu usama wa afada min jam'in wariduhu al-fadl kaga ya taho daga arfa ya goyo usama ya taho daga muzdalifa ya goyo al an gane ko ibnu abbas qala wa ya idin ga tarbiya hatta wato rama jamratul aqaba asiri jifa ranar sallah قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان الشيخ عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن امرأة ما في رجبة البحر جسكت شنكوجي فنظر سيتيبا كالشي إن الله تبارك وتعالى أنجاها إلى أن لا يكون تدعيته روى روى تروى أن تسوم شارتي القول ذاتي أذم وتغدا فأنجاها الله سيئا لا يتقر تدعيته نعم فلم ta sun ba azumin nan ba hatta ma ta ta mutu fa a kara ba ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai an wanda suka zo da annabi sallallahu fa zakarat zalika lahu ta gaya masa halin take ciki ba kala ce sumi ko ka ce karaba ɗin ɗaya ce daga su ko sun zo da yawa sai ce ɗaya daga cikin su ta azumi ki je ki mata azumi na bakanci na bakanci ba na rama ba ba wannan haka yake idan mutum ana binsa azumin bakarce za a yi masa azumin ramadana akwai saɓani akwai saɓani a malikiya wani ba zai wani azumi ba ƙarisar abdullahi ƙari hadisani abi ƙarisar muhammadu bin abdurrahman al-sufawi ƙarisar ayyub a ɗin da an musa salama ba al kunna ma abu na mun kasance tare da abdullahi ɗan amasa a makka sai da ce ina iza kunna ma'akum idan muna tare da ku صلينا أربع سمي ركعه وإذا رجعنا إلى رحالنا منكم جدا دمسوكم صلينا ركعتين سمي ركعة قالت تلك سنة أبي القاسم وانا لا ما يتسي سنة أنا بسنة إن كان سنة جدا سيكا إيه in ka koma wani guri can masauki ne ka ba gida ba gaba daya a matsayin ka na matafi sai ka raka aiki wani take قال عبد الله قال عبد السنة قال سيدنا إسحاق يعني ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن سماك بن عرب عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ عليه السلام يا هنا أركز روحي ما أبو شري غرضا أبو مواسى أبو ملاك أن تروى misali musula game da ke cikin bukhari a mai tamsiri abu ne kun saka mai makami da ran safa sai kuke a jefa shi da a jefa shi wai haka za a kashe shi wai haka za a kashe shi yanzu ga su wasu da daga cikin kabilun kasar nan wanda a yanka dabbobi fa wai sai a kunna wuta wasu mai da suke a daki sai a kada su ciki musulunci ya yi hadisi ya sahi galisan abdullahi galisan ya bi galisan لسان إسحاق ibn yusuf an عن شريك an خصيف عن ميقي صلى الله عليه بن عباس قال كثرت الشمس فقال وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا تأكيد في عليه وسلم سيميكي وأصحابه لسابته فقرأ سورة طويلة يقرأ تدوق سورة ثم ركع سيركو ثم رفع رأسه يدعو كتف فقرأ يدعو كرات ثم ركع سيساكي ركوع وسجد سجدتين سجود سجود فيه ثم قام سيميكي فقرأ وركع يي كراتو يساكي ركوع ثم سجد سجود سجدتين سجود فيه arba'a raka'atin kaga ruku'u hudu wa arba'a sajadati da sujuda hudu fi raka'atin a cikin raka'a ya gabato na قال سنا عبد الله قال سنا ابي قال سنا اسحاق قال سنا سفيان عن الاعمش عن مسلم kuna ku duba wani abu guda daya yanzu kuma ya koma kan malamin sa ishaq ku duba ni kyau ibn yusuf kaga na wushe tsari ba da kake abin ba kar wani ya ga kayan na a gaba fai dauka zai iya shiga da sa wallahi ta wallahi ta lai ba su ba ta shiga ba shu'ba yake cewa ai duk wannan da kake yi aishu ala aljahabi duk zamani Allah yana kawo su jibal da suke kula da la ilaha illallah wallahi baka isa kai ƙarya a cikin harka addinin nan ba wallahi kana yi a kuma mutanen da kawai sun ba da rayuwar su wannan abin kuma Allah ya kawata musu wannan abin fiye da yadda yan jami'u suke su zama masu mulki wallahi tallahi wannan abin kawai suke sha'awa su kawai dai daɗin su Allahu akbar muqbil Abdulhadi eh, Allahu akbar a cikin littafin sana hadisai tsayaye wanda babu su a cikin sai Bukhari da Muslim ya ce ƙarshen farin ciki na a duniya in ce haddasa na Allah akbar ya ce wallahi ba ni da abin da na fi a daɗi a duniya irin ce haddasa ya ce shi ko ba na da haka yi la ilaha illallah kaji kawai abin da Allah ya kawata abu eh, eh, eh. Allah akbar Allah ya kiyaye wanda ya ɗauka fi sai ana jin daɗi ana walwala ake iya karatun ba haka bane eh ba haka bane قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال سنة إسحاق قال سنة سبيان عن العامش عن مسلم مسلمين البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يا أقف تدك عن النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال أبو بكر تابع قلت قلت أخرجوا نبيه سكب تدك عن نبي صلى الله قال إنا لله وإنا إليه راجعون ليالي كنا والله سنها لك الله أكبر والله أنا karatu a unguwa ana ƙala haddasana ai kutu-kutu a tashi malam kudin hayan malam ya ƙari e eh, malam ita shi kawai hmm. ko ana karatu a majalisi a je a haɗa baki da kai a cewa izala ce a tashe su wallahi mutum ya hallaka ya zama ta dalilin ka aka daina cewa ƙalar Allah ƙalar Rasulullahi wallahi ka shiga bala'i haka suka dinga mana wai sai mutum ya zo ya kai ka tsara wai an tambaye kai mai a daina karatu ce a daina ya ce ya eh, shi kawai kawai a daina karatu domin mu wa'azan na yana taya mana da hankali to me ake cewa ta yi suna rigiyo annabi daraja to su da suke cewa kanin Allah kanin surullah a kwanne to amma ai ba irin yadda ake iyaye da kakanni ba to kamar ya iyaye da kakanni suke fara to ba your excellency da allah mu dai a taimaka mana yaran nan su dena karatun nan domin wallahi mu baya kwanciya haka fa za ka yi ta jifa duk mutumin da yana karatu kalli karshen rayuwar sai suke zama a yanzu saboda wannan yanzu ka duba mai musu da zami kafin a ce an kari da a ce kana lissafa adadin salatin da ake wa annabi suno ake ambatan Allah so nawa ake ambatan Allah so nawa ake wa annabi salati an sa jama'a sun yi tsit su tsaya su ji abinda aka dade an bashi shi a linke abinda aka haramta wa mutane ji Allah yana jiyar da su kai ka ce wai kai yau a daina wannan karatuttukan wai baka so to a wani aka yaji aka sayar da masallaci ya siya sau da mai ta wallahi da shi a nan nan yake gaya mu sai ba da masu yi cinikin je an kama harka da ya shiga wata musiba nan abokin sai kamun shi ce malam da Allah ga wani a nemo masa mafita tana wajen Allah kuwa na ce me ya faru ce wallahi shi dai abin da yake zato a farkon shekarar nan an siyan masa da wani masallaci ya yi shaguna na ce ka can ka kai su ina ya ce a harin da su aka ji ta na ce to aika ba da abu ko kai yanzu ka baka na ka zo da ka gana sai ma da gida sai da karfin kai ta barantana Allah ce wallahi ka dauko ka kargi wannan ba ga komai ba ce wallahi ba ka ga komai ba ce abu ɗaya za ka yanzu ka je irin ƙauyukan nan da aka fi buƙatar masallaci fiye da na birni wanda ana tsakiyar buƙatar su ka je ka gina wa Allah masallaci har sai a ka da kanka kana jin ka biya shi la ilaha illallah sai da ya haka hannu kan sai kwanta ya zira ne ya dawo ya ce ya safara to wallahi da kai masu sai sai da a ga ba da kika munan ba ne? Hmm, a garin nan kwanaki ma a nan ƙasa wani haka aka yi wani mutum ne yake bin wani kuɗi ba to shi wanda ake bi din yana da masallaci sai zai ci to mi kakara <laughs> aka so aka wallahi haka suka yi abin suka kare. ya ce to kai yanzu in ka mai za ka da shi ce ina ruwanka ne dai kudi nake binka da aka yi sai ce to shi kenan yanzu ni dai zan bari su dinga yin sallah ni sai a dinga bani ladan haka ba su gani ce to kai san da kuka wannan yajeje ne shi Allah kuna tuka bangaren sa shi ya yi da wannan canje canje da ne fa da ce an kai masallaci ba ko an ma da wasiya ko ba ya fita daga hannunka ba da sadaka masallaci ya fita daga hannunka ko ka ba ka bane ba naka bane lai wallahi suna ta sai da masallaci san abdullahi san ishaq to shi lamma to shi Allah da aya zina lillazina hmm. an yi izini an ba da dama ga waɗannan da ake yaƙa ake karfashe su su ma su tashi su rama bi annahum zulimu domin su ma an zalunce su ai wa inna Allah lalle Allah mun istirki ala nusrihim la qadirun wallahi mai iko ne a bisa rama musu ko taimaka musu wani shi fa urifa daga nan sai aka san cewa annahu sai kuna kitalun tabbas za a samu fada sai ya kasance tun daga nan fada zai kasance tun da har Allah ya faɗi wannan kalmar wato sai ya rama la ilaha illallah shi sai miƙa su a badar da uhu da aka yi kacakaca da su yawwa shi ke na yi shi a wani ayatun nazarar fitar haka abdullahi dan abbas ya ke fada ji farkon ayatun sauka akan yaki to wani guda nanu aka ke nazarar da abin shahara abin shahara a wasu ake ko a ƙarfi abin shahara